gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim zagon ƙasa kashi na hamsin da takwas ina ma ina da mugun ƙuduri a kanki da kin ga yanzu sai in sace ki kawai in gudu da ke na je na yi rayuwata da ke yadda na ke so ni kaina ina mamakin halin da na shiga saboda ke ba san me yasa kwakwalwata take kokarin zautuwa da lamarin ki ba kai ta girgiza ta jefa da kafet ɗin a ƙasa wallahi baka da tausayi baka da tunani kwata-kwata a zuciyarka ta yaya zaka kalle ni kamin irin wannan magana you are a fake prince ba asalin yariman kware ne kai wataƙila sarautar taku ta ƙauye ce dan yariman kware ba zai tsaya mace kamar ni tana faɗa masa magana ba limshe ido yana murmushi tare da tsotsar bakinsa kamar mai shan sweet ko da ya bude idanunsa ta ɓace daga gurin kamar walƙiya murmushin da ke fuska fuskarsa ya faɗaɗa kafin ya shiga mahallin message ya aika sako cikin mintunan da basu goma ba sai ga wata mota ta faka a gurin ɗauke da anta amarya da abba ga gidan can ya faɗi yana nuna musu da kai sannan ya buɗe motarsa ya shiga su kuma suka doshi ƙofar gidan abba ne ya tsaya daga waje anta amarya ta kunna kai ciki ta sai buga take fat-fat hilal ba a yi wasu event ba banda walima dama can shi ba shi da ra'ayi sai kuma aka yi sa amaryan sa ustazi ustaziya ce ita ma ba ta son duniya ranar juma'a aka yi walima bayan an saka amarya a lalle kamar yadda al'ada ta gada sai aka ɗaura aure ranar asabar an yi taro sosai ta bangaren tima tunda shine ne aurenta na farko kuma ita ce mace ta farko da mahaifanta za su fara yi wa aure yadda hilala yake yaƙi baki yana amsa gaisuwar mutane da Allah sa albarka sai ka ɗauka auren so da ƙauna ne suka yi shi da tima tun da sha biyu aka ɗaura aure aka yi liyafa cin abinci bayan an sako daga sallah a zahar shekan bai samu dawowa gidansa ba sai da yamma ta yi lis yadda ya tare da kalsun bai zaton zai same ta haka ba ta ya ruɗa shi ta yi kyau har na fita hankali ba ƙarshen dace a jikinta an mata riga da siket Dankin ya matse ta ya fitar da sura jikinta sosai. Ta kashe ɗaurin ɗan kwalinta ya kalli kudu maso gabas. Ga wata uwar kwalliya da aka yi mata a fuska, yadda take motsa bakinta ma abin kallo ne. Ango ka sha mai, ta faɗi tana wani fari da ido. Shi dai mutuwa tsaye a ƙofar falon yana kallonta, sallama ma sai ta gagari bakinsa. Jiye kamar ya je ya rungume ta, sai dai ƙannanta da kuma aminiyarta Salma da ke falon sun hana shi rawar gaban hantsi. yana amsa gaisuwar da suke masa yana faɗakinsa, sa zuciyarsa cike da ƙaunar matarsa dan ya ji daɗin halin da ya same ta a ciki kuma ta ba shi ƙwarin gwiwa sosai shi da ya zo da zimmar ya lallaɓa ta kar ta sa ranta a damuwa sai gashi ya ga kamar mata ta fi shi farin ciki babbar rigarsa ya fara cirewa sannan ya zauna akan gado sai ga ta ta shigo hannunta riƙe da kofin madara ta yanka masa ayaba a ciki ta saka siga kaɗan kan kafafunsa ta zauna ta riƙa aika masa da madara a baki shi sai wani limshi ido yake yana buɗewa kamar wani sabon ɗan iska kamin ya sa hannayensa ya zagaye kunkurinta wannan ado haka ai sai ki haukata ni Su kike amaryanin ta rasa gane kaina ko marmashi ta yi ta aje kofin a ƙasa ta sa hannayenta ta riƙe kunnensa ta ɗora goshinta a kan nasa ai ni ban yadda za ta gane kanka ba don wata mace bata isa ta shigo gidana ta fi ni gane kan mijina ba da dai rashida ce ita ba zan masa mata ba saboda ta riga ni saninka ne kuma yanzu na fi amarya ka sanin waye kai murmushi ya yana shafa bayanta da duka hannayensa biyu ɗauke kanta ta daga nasa amma lokacin hannayenta suna riƙe da kunnensa guda biyu wayan ce kawar da shi da ce da gaske ya ɗaga mata kai yana wani limshe idanunsa da suka kaɗa mm amma ai ba ni na ce ina son ta ba hajiya ce ta haɗa auren saboda ta yaba da tarbiyyarta ta yi murmushi kamar ba komai alhalin ta ciki na ciki to Allah ya ba ku zaman lafiya sai ta saki kunnen nasa ta riƙe hannayensa don tana jin yana ƙoƙarin wuce gona da iri ta miƙe tsaye ina zaki aiki zan je in ƙarasa ya yi saurin miƙa mata hannu ya riƙo ta haba kar ki zalunce ni baiwa Allah ba wani zalunci ni ma fa mai tsada ce kamar amarya don haka ni jiki zaka siya ba baki ba ai har kin fi amaryar ma tsada ke daga wannan cikin amma dai a min farashi mai sauƙi, ta yadda zan iya biya ba yanzu za mu cinikin ba kai fa ango ne kar ka manta nan da karfe goma na dare sai yadda ka ga dama za ka yi da amaryarka ban yi wanka da kashi don ganin hadari in jiran abin da ba tabbas bayan gaki ina gani ta fuske hannunta ta nufi kofa ni kan nan gani nan bari wannan wunin da daren ba na ha ne ganin za ta fice da gaske sa ya ware idanu jikinsa a mace ce wai da gaske kike yi ki taimaka ban Allah kar ki jefa rayuwarsa a cikin hadari au naka wasa ne kenan ta fice tana dariya kamar ba komai sai dai can cikin zuciyarta ji take kamar ana dora mata garwashin wuta ne a ciki saboda kishi da bakin ciki tana ta ƙoƙarin yaƙa zuciyarta ne dan ba ta so ta sa kanta a cikin matsala saboda cikin da ke jikinta dama can lafiyar cikin bata ishe shi ba idan kuma ta ce za ta sa damuwa a ranta to za ta cutar da kanta ne kawai don da dai aure an ɗaura kuma ta san mijinta yana son ta sai dai ɗan kishin da ba a rasa ba bayan fitar ta ya shiga ban ɗakin sai ya wanka ya fito ya shirya cikin wata shadda gizna mai kyau da sheki. yana cikin sa agogon hannunsa kalsum ta shigo ɗakin ɗauke da plate ɗin abinci fried rice ce da pepper chicken sai kamshi ke tashi kallo ɗaya yawa abincin ya ɗauke idansa wai shi ala dole yana fushi da ita wace miki abinci zan ci ai ba yunwa nake ji ba shikenan kuma ango sai ya fushi ranar aurensa wa ya ja ne fushin sai ka taɓa abu a hana kalasawa lasawa ai wannan cin zali ne Gwalo ta yi mishi ta ja kofa ta fice tana dariya. I love you, ya furta yana shirin zama ya ci abincin. Shi kansa bai san ya ji yunwa kamar haka ba, sai yanzu. Dan ta sai cinye abincin nan da lemun kankana da ta haɗa masa mai lemun tsami a ciki da siga kaɗan. Har ƙashin sai da ya tauna ya tsotse ruwan, dan ya ji daɗin abincin sosai. Ga lemun sanyinsa mai ratsa kwakwalwa. Bayan ya gama ya tashi ya hamdala. Dana shigowa ta saka masa dariya har da riƙe ciki. ni dai na san mijin Amarya na yana jin yunwa shi ma dariya kansa yayi dan ya san yayi aiki ai ba ni na ci ba aljanuna ne suka ci ya matsa ya mata kisa a goshi amarya ta ce ta yafe miki da ranan nata hmm ta waro idanu wace sakare amarya ce za ta yadda ta yafe wannan daren mai tsada a rayuwar kowace mace balle kuma da gwarzon namiji kamar ka ya kalli kansa yana wani kaɗe shaddarsa Allah ina jin daɗin yadda kike yaba ni ai ka haɗu ne malam dole a faɗa ya riƙe fuskar ta ransa fari kalda da farin ciki i love you so so very much murmushi ta masa a matsayin amsa ya fice yana dariya sai da ta ji tashin motarsa sannan ta cire dan kwalinta ta jefar ta faɗa kan gadonsa ta fashe da kuka asim yes ya bugi kofar motarsa yana dariya da har zuciyarsa ita ce kin biya ni mardiya zan baki mamaki kuma auren mu nan kusa nake son sa ba sai nesa ba don haka daga yanzu ki shirya ko a yaushe zan iya zuwa gaishe da iyayenki sannan na turo magabata na hannayen ta biyu ta sa ta rufe fuskarta tana dariya sai ta yi cikin gidansu da gudu kamar wata mai kunyar gaske ya daɗe ya tsaya a gurin yana kallon kofar gidansu sannan ya zaro wayarsa da ke ringin ya kara a kunne na hajiya kin dawo ne ban ji me ta ce masa ba sai kawai na ga ya gyaɗa kai yana faɗin oke kina ina yanzu can kuma sai na ga fuskarsa ta canza eh na san gurin oke ga hannun zuwa ya sauke wayar kamar mai tunani can kuma ya ɗaga sa, ya buɗe motarsa ya shiga yana cikin tuƙi ya kira ƙarin mahaifinsa don jin yadda aka yi akan maganar gida eh yana da kyau sosai bedroom nawa ne a gida to ko dai mu bari sai an samu wani ne oke ba matsala ya kashe wayar sannan ya ƙara gudun motarsa cikin 'yan mintuna ya isa unguwar Sinabli. A kusa da gidansa ya faka ya sake kiran hajiya. gani na ƙara so unguwa, amma ban gane gidan ba. Daga ɗaya ɓangaren ta amsa masa, baka ga wani green gate ba? Na gani, mai farin fenti. Eto, eh ka shigo ciki, amma ka tsaya daga gate, zan fito na ka maka. Oke, ya tashi mota ya nufi gate ɗin gidan. Bai ƙara gasgatawa ba, har sai da ya shiga harabar gidan. kusa da gate ya faka yana kallon harabar gidan tab akwai bura'uwa ya faɗi yana kallon hajiya sadiya wacce ta fito rike da katuwar leda sai fama sauri take kamar wacce ta yi sata ka saka min a wannan account ɗin ta miƙa masa farar takarda tare da leda da ke hannunta cikin ladabi ya karɓa yana faɗin hajiya wannan ma gidanki ne eh je ka dan allah da sauri ba na son a tarar da kai Okay. ya koma cikin mota yana kallon gidan ya kasa ya da gidan hajiya ne me hakan yake nufi ita mahaifiyar na ce ko kuma yar uwarta har ya bar gidan bai samu amsan tambayarsa ba yasmin tana jin tsayuwar motarsa ta tashi da sauri ta nufi kicin don bata san me ya kamata ta yi ba kuma tana ji kamar ba ta son ganinsa Duda tana ƙoƙarin yaƙa zuciyarta don sanin gaskiyar lamarin. Hannayenta biyu ta sa ta dafe fuskarta tana busar da iskar bakinta. Ni fa lauya ce, ni ke faɗa wasu magana, na saba bincike don me yau kuma zan rikice i need to do this ko don na cire kaina daga zargi a ta take wannan magana a fili kuma murmushi ne shimfiɗa a fuskarta ta jiyo tana amsa kiran da yake mata yau wace rana baki je ofis ba ne mata kes no na je yau kisses biyu ne kawai da ni kuma na gama na dawo ya aikin naka alhamdulillah ina da labari mai daɗi abba yana nufin baban namura ya buɗe mana wani sabon kamfani a abuja kuma na san ni ne zan kula da shi wow amma aba ya kyauta mana allah ya sa hannu a ciki shi yasa aka aiko maka da wasiƙa da za an kawo wasiƙa na aje maka wa ya kawo wallahi ban sani ba tana nan ɗakinka na aje maka Friza ya buɗe ya ɗauki korar ruwa ya nufi ƙofar fita yana tambaya abin da aka dafa. Da kallo Yasmin ta bi shi bayan ta bashi amsa idan ta cike da ƙwalla. Allah ka sani ina son mijina. Allah kaka tabbatar da zargina a kansa. Ta share hawayen da suka zubo mata. Da ana kokarin fita sai gashi ya shigo rike da wasiƙa hankalinsa a tashe. Kin karanta wasiƙa na Yasmin? A'a, me ya faru? Ba komai. Ya juya ya fita da sauri. Sai da ta tabbatar ya shiga ɗakinsa sannan ta rufa masa baya. A ban ɗakin falo ta tsaya ta sa kafafunta ruwa gudun kada ya ji sautin takunta. A bakin kofa ta kara kunnanta. ta. sai dai bata ji alamar motsinsa a ɗakin ba a hankali ta tura kofar ɗakin don bai mata wani rufin kwarai ba nan ma babu alamunsa har toilet ɗinsa ta je ta leƙa bata ga kowa ba mamaki ya kama ta ina ya je da sauri ta juyo ta fito har za ta shiga ɗakinta sai kuma ta nufi goyon injin wanki daga inda take tsaye ta hango shi yana waya da gani ba wayar arziki ba ce da yadda yake jijjiga jikinsa yana safa da marwa ya nuna haka yana gama waya ya juyo yana faɗin namura ba ta zame min matsala ba ke ma ba za ki zame min ba babu wanda isa ya datse min rayuwar jin daɗi na wallahi karab idanunsa cikin na yasmin da ke tsaye a gefen kofa me kike yi anan ya tambaya yana haɗe fuska bayanta ta nuna ba tare da ta juya ba sai dai bata san abin da za ta faɗa masa ba ya nuna ta da wayar hannunsa na san kin karanta wasiƙa nan yasmin har lokacin wata kalma bata fito daga bakinta ba wani kallo take masa kamar mai nazari raba ya gefen ta zai wuce sai kuma ya tsaya yana kallanta ido cikin ido ba sai mun yi wannan game ɗin da ke ba na san ke lauya ce da kallon mamaki ta bi shi ta kasa gasgata abin da kunnuwanta da idanuwanta suka ji mata me yake nufi da namra ba ta zame masa matsala ba ita ba za ta zame masa ba wace ce ita da wa yake waya da sauri ta rufa masa baya sai ta same shi zaune a ɗaki ya haɗa kansa da gwiwa ya dafe sai ya yi masa a kai. Me waɗannan abubuwan suke nufi Uzair? Wace ce wannan? Me kuka aikata kai da namura? Da wa kake waya? Dagowa ya kalle ta, idansa sun kaɗa alamar damuwa da ɓacin rai na tare da shi lokaci ɗaya. Me yasa kike so ki sa kanki a abin da idan ma kin ji zai zame miki matsala? Me yasa za ki sa kanki a abin da bai kamata ya dame ki ba? Ya tambaya murya ƙasa-ƙasa kamar ba komai. Zama ta kusa da shi tana masa kallon mamaki. ni matarka ce uzal damuwarka damuwa ta ce namar kuma yar uwata ce bai kamata ka ɓoye min komai ba please tell me maybe I can help ya shafa fuskarsa yana cika bakinsa da iska is about some business za mu yi da yayanta Shi ne take min shari Shi na ce, namar ba za ta zame min matsala ba ita za ta zame min yarinya da ta min kazafin luwaɗi wani ɗan murmushi ta yi mai cike da rainin hankali shi kansa ya fuskanci haka To be frank, I read the message. Uzair, you can't hide the truth. Just, ya yi saurin riƙe hannayenta jikinsa a mace. Yasmin, trust me, please. Kin san ina son ki. Ba magana so ko muke a nan ba. Just promise me ba za ki banni ba. Hawaye suka zubo mata. Idan har zargi na tabbata akan ka dole ne mu rabu. Ba zan iya zama da mutumin da ya zaɓi saɓan Allah sama da tsoronsa ba. Mutumin da ya zaɓi zubar da mutuncin iyalinsa. Zan iya yafe son da nake maka uzair. ya girgiza mata kai yana ƙara damƙe hannunta cikin nasa no wallahi sharrin shaidan ne yasmin ba da sa raina na aikata ba kuma duzugan najib ce na yi ne don na kare kaina daga cin mutuncin da na mara taimun maganarsa ta sha bamban da tunaninta ita gun ta dosa daban shi kuma magana da yake mata daban me ka aikata uzair ya saki hannayenta ina ruwanki da abin da na aikata ne ismin ya faɗa a tsawace sai kuma ya dafe kansa ya miƙe tsaye na fondo ki tsaya a matsayinki na matata Yasmin, zai fi miki. Da ke tsaye ita ma cikin ɓacin rai. Yes, zai fi min idan na rabu da azalumin mutum irin ka. Tar da halinka Uzair. Ina kotu ina kes, ashe akwai babban kes a gidana. Na yi nadama aurenka. A yau na yi nadama da ka kasance a cikin mu. Na yi nadama ka a zaman uban 'ya'yana. Ashe gaskiya na mara take faɗa, amma kamar ji ido ka ƙaryata ta. ya juyo a fusace yana nuna saman kanta da ɗan yatsa, ki je ki faɗa duniya ni ne na sace na mara ni na haɗa kai da ta aka mata asiri ya koma kan ƙawarta amma kar ki manta ɗan uwanta kika tona asiri kuma mahaifinta zai karɓa komai nasa a hannuna but I'm still your husband Yasmin the love of your life kuma uban ƴaƴanki biyu asiri na asirin ki ne kuma tona min asiri kamar tona kanki ne da ƴaƴanki ka buɗe shafin da ban san shi ba Uzair ashe kai ka sace ta sannan ka haɗa kai da Amina ta kamata asiri wace irin zuciya ce da kai uzair wataƙila ita ma ka aikata mata abin da ka aikata wa ɗanka you raped your own very son uzair Allah ya tar da halinka dariya ya so mai ya doso inda take Allah ya faɗa a cikin matanku akwai ku. sai yanzu na gane kan ayar nan amma ke babban maƙiya ta ce Yasmin ki rasa abin da zaki zarge ni da shi sai wannan kina da wata hujja ne ki daina ganin ke lauya ce zan iya maka ki a kotu akan wannan mummunar kalma da kike jifa na da shi ai ko da gaske na aikata masa bai kamata ki fito ki jefiyan da wannan magana ba idan ma na masa ina ruwanki ɗanki ne shi yasa na burge ka ko ba ka da lokaci na saboda ba mata ba ne a gabanka maza ne mu kwana gado ɗaya mu tashi amma baka yarda ka bani na. da na maka magana ka ce baka da lafiya ko na cika da zaya ashe ka san abin da kake aikatawa ka san irin hukuncin da Allah ya tanadawa masu irin wannan aikin kuwa cewa aka idan an kama su a jefo su daga saman bene su faɗo ƙasa ko kuma a samu dutse a buga musu a kai me bayan da shi uzair wace irin asara ce ta cin maka na neman maza 'yan uwanka uzair me kake ji idan ka neme su hannayenta ya kama ya faɗa kan gwiwoyinsa ki rufa min asiri yasmin ki taimaki rayuwata kar kowa ya ji wannan magana na miki alkawarin ba zan ƙara ba kuma zan je na sa a karya asirin da ke kan amira i promise yasmin ki duba girman Allah ki yafe min sharrin zuciya ne da zama da miyagun abokai kukan da take ne ya ƙaru ka cutar da yarinyar nan uzair ka sa mahaifinta da duniya sun yi zargin ta gudu ta je gurin saurayinta ne Sanadin ka kowa a familin mu ya tsane ta duk halin da ta shiga kai ne uzair ki yi ta tunanin wasu har ki manta da ni ki rufe asirin wasu ki tona nawa idan ki ya tarfewa a kaina har makota su ji abin da na aikata ba makota kaɗai za su ji ba duniya ce za ta ji sai duniya ta san wane ne kai sai kowa ya san abin da ka aikata ya miƙe tsaye wallahi idan kika bari wannan magana ta fita sai kin yi nadama zuwan ki duniya sai kin gummace kiɗa da karatu kuma komai na zama ni mijin Yasmin ne ai komai yana da buƙatar uzuri da bincike ki je duk abin da za ki aikata ki aikata shege ka fasa in dai kina takama da kotu ne sai na nuna miki baki san komai ba akan aikinki haka kace wanda duk ya ƙi ji ai ba zai ki gani ba baka bani mamaki ba dama masu aikata irin aikinka ai ba su da kunya kuma ba sa tsoron su balle jama'a tar da halinka wallahi sai na kwato wannan mara haƙinta sai ka raina kanka uzel ni mijinki kike faɗawa haka kai mijina ne zaka taɓa min bayan ɗa sai ki fito fili ki faɗa mana ki ce ɗana zaki wa ƙazafi ba wai ki raba da namara mara ba aikin banza kawai ya ja wani dogon tsaki ya wuce daga falon kamar walƙiya Idan ko dama kamar jira take fita ta shiga ɗakin ta zarma mayafi ta goya mai mata reno da til da mura ta kama hannun adnan suka fice na da hawaye ta shiga cikin gidan sai dai kasancewar dare ne kuma babu wutar nefa a gidan shi ya hana su gane akwai hawaye a fuskata da wannan ta yi nasarar shiga ɗaki ta kife akan katifa tana kukanta a hankali ta yadda ita kaɗai za ta iya jin sautin kuka da sallama anta amarya ta shiga cikin gidan sai da suka haɗa baki gurin amsa mata gaisuwa ce ta biyo baya sannan ta ɗora da tambayar namura da kallon rashin sani suka mata kowanne abin da zuciyar shi take bashi wata ce tare da yarima wataƙila ta ƙi ta saurare shi ne shi yasa ya turo wata eh tana nan ciki lafiya lami ɗaya tambaya cikin murya mai kamar ta kuka anta amarya ta ce don allah ku yi mata magana kamar an jeho na mara haka ta fito daga cikin ɗakin tana ganin anta amarya ta rantsa idanunta ta danke hannayenta gam tana maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ta kasa yarda da abin da kunnuwanta da idan da suke nuna mata ji take kamar mafarki take kuma kamar ba mafarki ba ta buɗe ido ta ƙarasa gaban anta amarya ta kama hannayenta ta taɓa ta ta murza ta ta sake kallon fuskarta sai kawai ta rungume ta ta fashe da kuka anta amarya ma kuka take ita da namara aka rasa mai rarrashin wani su kam su ne na sai kallon ikon Allah suke ai dai ikon Allah ba mafarki ba ne na mura zahiri ne iyayenki ne suka biyo sahunki? a lokacin da kike tattare da dan yadda za a ki tankare su amma fa wannan ya faru ne bisa jajircewa da ƙoƙari da kuma ƙauna irin wanda Yarima yake miki. To dai, kin gama korarsa da hantara tasa gashi ya miki rana, sai kuma ƙaƙa. To ku dai ci gaba da kasancewa da ni don gobe ma da labari. Ni gobe da labari kuma so kusa kwashe